Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fata an sha ruwa lafiya. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 18 ga watan Afrilu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya wato INEC ta ayyana Honorable Amadu umaru Fintiri na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya nasara a zaben gwamna na jihar Adamawa. sannan idan kuma idan muka koma arewa maso gabashin nahiyar afirka za ku ji cewa manyan hafsoshin sojin sudan wato janar abdul fatah alburhan da jagoran rundunar kai daukin gaggawar rsf janar muhammad hamdan sun sanar da cewa za su tsagaita buɗe wuta muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je ta duniyar ta yi ne. Masu raro Assalamu alaikum barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar. A yau talata babban birnin Sudan ya jure barin wutar da ake yi tsawon kwanaki hudu duk da alkawarin da bangarorin soji da na RSF suka yi na mutunta alkawarin tsagaita wuta na sa'o'i 24. likitoci a sudan sun ce fadar da ta tilasta wa asibitoci da dama daina aiki da safiyar yau talata an kai wani hari kusa da shalkwatar sansanin sojin kasar a hartun yayin da bangarorin biyu masu gwabza fada suka gaza nuna alamun tsagaita wuta kamar yadda aka sanar a jiya an ci gaba da barin wuta da ake yi tsakanin dakarun soji da na rsf kusa da filin jirgin saman khartoum a fada kuma fadar shugaban kasa gidan rediyo da talabijin na kasar sun ci gaba da kasancewa karkashin ikon dakarun sojin kasar a wani bangaren kuma kungiyar likitocin sudan ta bayyana cewa alkalman waɗanda suka mutu ya zarta 180 da akalla kimanin wasu 2000 da suka samu raunuka. kwamitin gudanarwar gamayyar kungiyar likitoci ta kuma ba da rahoton cewa asibitoci goma sha shida da ke cikin hartum da sauran birane a fadin kasar sun rufe a dalilin lalacewar da suka yi sakamakon fadar da ake yi ko kuma saboda rashin tsaro an kwashe mutane daga asibitoci da dama a cikin hartum waɗanda suka hada da al-sha'ab ibn sina bashir al-turki al-zaituna imperial al-sharta bahri da kuma cibiyar cututtukan koda na dr salma wasu kamar su fadil albaraha da, al, safi sun daina aiki mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya jiya litinin ta ce cikin kwanaki masu zuwa majalisar za ta gudanar da taro domin tattauna yiwuwar amincewa da taliban a afghanistan tare da jaddada bukatar da ke akwai na ganawa da hukumomin masu tsatsauran ra'ayi waɗannan kalaman na amina muhammad suna zuwa ne yayin da shugaban taliban hibbatullah ahunzazai a ahunzada ya sake jaddada matsayarsa a yau talata domin cimma manufarsa ta addini da sauya ɗabi'un al'ummar afghanistan ta hanyar tabbatar da amfani da dokokin musulunci wato dokokin shari'ar musulunci da karfin tsiya muhammad ta faɗa wa mahalarta wani taro a cibiyar nazarin al'amuran jama'a da kasashen waje na princeton school of public and international affairs cewa taron na ƙasa da ƙasa zai haɗa kan jakadun masu aiki kan a wato a kan afghanistan kan teburin tattaunawar da dai sauransu ta ce abinda muke fata shine duk za su hallara daga yanzu zuwa makonni biyu masu zuwa a yankin kana jakadun za su tattauna karan farko tsakaninsu daga matakin kwamiti yanki da kuma matakin ƙasa da ƙasa inda a karan farko babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai gana da su ta ce bayan nan muna fatar cewa za mu warware bakin zaren da zai dawo da mu kan hanyar da za mu amince da taliban amincewa da ka'idoji muhammad ta ce ko zai yiwu ban sani ba amma ya zama wajibi a yi wannan tattaunawar kuma wannan ita ce kawai madogarar mu rasha ta ce a yau talata shugaba vladimir putin ya ziyarci yankunan ukraine da suka hada da harsan da luhansk inda ya samu rahotanni daga kwamandojin soji fadar kremlin ya fitar da wani bidiyon e putin inda yake faɗa wa kwamandojin nashi cewa yana da mahimmanci ya ji ra'ayoyinsu kuma ya samu musayar bayanai harsan da ke gabashin ukraine sannan luhansk a kudancin kasar suna daga cikin yankuna biyun da putin ya yi ikirarin cewa ya koma karkashin ikonsa a watan satumba cikin wani mataki da taron kolin majalisar ɗinkin duniya ta ki amincewa da shi mashawarcin shugaban kasar ukraine mihailo podolyak bisa dukkan alamu a game da batun ziyarar ta putin a shafinsa na twitter ya rubutu a game da shugaban na rasha cewa yankunan da aka mamaye lalatattu domin more laifukan da ya aikata a kan kwari na karshe kazalika a yau talata ministocin wajen kasashen g7 sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka ayyana mamayar rasha a ukraine a matsayin babban take dokar kasashen duniya sannan suka bukaci rasha ta yi gaggawar janye dakarunta ba tare da wata bukata ba. Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin wajen kasashe bakwai na G7 sun yi alawadai da yakin Rasha a Ukraine sannan sun bayyana bukatar da ke akwai na samun zama da China domin tattauna batun kalubalolin da suka addabi duniya yayin da suke kammala ganawarsu yau talata a Japan. Yayin da suka ayyana mahimmancin aiki tare da China a game da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi da tsaron lafiyar duniya. ministocin sun bayyana damuwa a wani sakamakon taro na haɗin gwiwa a game da ayyukan china a gabashi da kudancin tekuna da kuma matsayar wato matsayarta a kan taiwan suka ce muna jaddada mahimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin zirin taiwan a matsayin wani al'amari da ba za a iya kauce masa ba kan batun tsaro da ci gaban al'ummar ƙasashen yamma kana buƙatar warware dukkanin matsaloli a faɗin zirin cikin lumana ministocin suka ce ministan harkokin wajen china wang wenbin ya faɗa wa manema labarai cewa sanarwar ta g7 ya taɓo harkokin cikin gidan china sosai kana sun zalunci ƙasar da ƙazafin da suka yi mata taron ministocin ƙasashen wajen zai share fagen babban taron shugabannin ƙasashen g7 a watan gobe. daga ƙarshe babban jami'in diflomasiyyar siriya yana ziyarar aikin kwanaki uku a tunisia inda ake sa ran zai gyara dangantakar diflomasiyya da ƙasar bayan yanke dangantakar diflomasiyya tsakaninsu tun shekara ta 2012 bayan da shugaba bashar assad ya farma masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatinsa. ministan harkokin wajen siriya faisal mikdad ya gana da takwaransa na tunisia nabil amar jim kaɗan bayan da ya isa ƙasar a yammacin jiya litinin ma'aikatar harkokin wajen tunisia a wata sanarwa ta ce makasudin ziyarar shine don dawo da dangantakar diflomasiyya tsakanin ƙasashen shugaban ƙasar tunisia kais sa'id a farkon watan nan ya ba da umarnin tura wani jakadan tunisia zuwa babban birnin syria damascus da Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. mu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya wato INEC reshin jihar Adamawa ta ayyana Honorable Amadu Umar Fintiri na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya nasara a zaben gwamna na jihar Adamawa. Farfesa Muhammad Melini ya sanar da wato nasarar PDP a jihar. Wakilinmu daga Adamawa Lado Salisu Garba na ɗauke da wannan rahoton. Umaru Ahmadu Fintiri of PDP, having satisfied the requirement of the law, hereby declare the winner and... Farfesa Muhammad Mele kenan lokacin da ke ayyana wadda ya yi nasara a zaben gamna a jihar Adamawa. Tuni dai magoya bayan gamna Ahmadu Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP a jihar adamawa suka bige da murna da kuma annashuwa a jihar sakamakon ayyana jam'iyyar a matsayin wadda ta lashe ƙuri'u masu rinjaye. Dr. Aliyu Idihon wadda ke zama wakilin jam'iyyar PDP a dakin tattara sakamako da ke yarkwatan hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Adamawan. Nan take kuwa na fara yi masa tambaya ko ya ya ji da wannan sakamako? Mun gode Allah, mun gode Allah subhanahu wa ta'ala. Ma a Najeriya akwai sauran hope a Najeriya. Najeriya bata lalace kamar yadda mutanen APC suke tsammani za su lalata ba. Najeriya kasa ne mai doka, kasa ne wanda za a bi tarfarkin doka. Muna son mu yi amfani da wannan daman mu ce mun gode mu INEC, mun gode da an zanna lafiya a ci gaba da zaman lafiya. lafiya Allah taimaki gwamna shi ma gwamna kuma ya sani ya yi mu mutanen Adamawa adalci abin da mutane suka san shi da shi suka ba shi wannan goyon bayan na wannan karo. Wakilin jami'ar APC dai bai samu halartar dakin tattara wannan sakamakon ba. Hakan ya sanya na tattauna da wani dattijo na jam'iyyar APC kuma mai gwagwarmaya a siyasar jihar Adamawa wato Honorable PP Elisha shi kuwa cewa yayi. Muna mamaki akan cewa aka sake dawo aka ce an juye abin da shi ya faɗa. Wannan tsarin dokan kuma ya kamata a gane duka duniya kafin ai wannan electoral act sai da ya je gun majalisar dafibai tara suka yadda ya je gun majalisar wakilai sittin suka yadda aka tura shi a minista na shari'a shi attorney general ya duba ya yadda sa'anan kuma ya mika shi ga shugaban kasa shugaban kasa ya ramgada ma wannan dokan hannunsa a ran biyar ga watan biyu biyu. to za mu yi mamaki tunda wannan dokar ta ce in yayi furshi ba mai canjawa to ya aka yi ita kuma hukumar zabe ta karan kanta tana saba dokar zaɓenta. Farfesa Muhammad Mele wadda ke zama a kawun hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC shine dai ya ayyana sakamakon zaɓen gwamna a jihar Adamawan wadda ya ayyana gwamna Ahmadu Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP ya lashe zaɓen kujerar gwamna da ƙuri'u dubu ɗari hudu talatin da ɗari takwas da sittin da ɗaya. Ita kuwa sanata Aishatu Ɗairu Ahmed Binani na jam'iyyar APC wadda ke bin sa da ƙuri'u dubu ɗari uku da casa'in da shida da ɗari bakwai da tamanin da takwas sai kuwa Honorable Sa'ad MC Tahir na jam'iyyar jam'iyyar NNPP wadda ke da ƙuri'u dubu hudu da ɗari takwas da hamsin da biyu. Haka dai kiryan ya ta tafiya. A yanzu haka dai magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun buge da murna da kuma annashuwa ma da godewa Allah da aka ayyana wannan sakamakon. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Madalla a gaida Lado Salisu. Kamar dai yadda muka kawo muku bayanai akan al'amarin Sudan a shirinmu na rana, inda manyan hafsoshin sojin Sudan wato Janar Abdul Fattah al-Burhan da jagoran rundunar kai ɗaukin gaggawar RSF Janar Muhammad Hamdan da Golo suka suka sanar da cewa za su tsakaita buɗe wuta bayan ɓangarorin biyu sun shafi kwanaki hudu suna gwabza faɗa tsakanin su wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 200. Abokiyar aikinmu Grace Alheri Zahra Abdu ta sake dawowa da Dr. Usman Bugaje masanin tarihi wanda kuma yake da kwarewa akan al'amuran Sudan inda zai mana ƙarin bayani akan tushen wannan takaddamar. Wannan dai matsalar ta samo tushe daga shi kansa albashir da ya shekara talatin yana mulki. Da abun ya ishi kowa ake ta sanya za a rabu da shi domin in kin tuna kamata ya yi zaɓe mm. sai ya ta zaɓe ya ta ɗaga zaɓe ya ta kawo sharaɗi bayan an ce an cika wannan sharaɗin sai ya kawo wani wai don dai ya ci gaba da mulki. Mm. To jama'a suka gaji saboda haka matasa suka yunkuro aka cika titunan ƙasa ba wai kawai ita babban birnin ba Khartoum hatta manyan garuruwa irin su Port Sudan irin su Atbara da su Kasala da su Madani da su Alubai da su ah, Alfashir duk da manya-manyan ƙasa a garuruwa wanda suke wasansu babban birnin jihohi ne aka yi ta zanga-zanga tilas albashir ya sauka daga mulki to da ya saukan su waɗanda kamar suka jagori ko suka ingiza aka yi wasu su suna da ra'ayi irin na gurguzu abinda ake ce ma mm. sai suka shigo cikin mulki aka ce lalle a yi da su to tsarin da aka shi ne sai aka ce to waɗanda suke kamar sojoji ne su su ba da kamar shugabanci kuma su kare ƙasa amma waɗanda suke kamar farar hula ne kuma su kamar suka suka jagoranci wancan abu su kuma a ba su tafiyar da ƙasa ma'ana sai aka samu shi wannan hamdok aka ba shi prime minister su kuma waɗannan suka riƙe. harkar tsaro da harkar ah, wato ah, alaƙa da ƙasashen waje da abubuwa irin waɗannan manya-manya guda biyu uku hudu aka ba yawa sai aka bar mu shi wani to shi kuma hamdok kamar yadda ce yana da ra'ayi na gurguzu to sai ya fito da ƙiyayya da adawa da addini mm. to wannan fitowa da faɗa da ya da addinin kuma sai ya kawo masu matsala to wannan sai tunzala mutane da suna murnar albashir ya tafi an kawo hukumar da za ta tafiyar da tsari har a zo a yi zaɓe ko me koma lafiya to wannan abin da su 'yan gurguzun suka yi su hamdok shi ya kawo kuma wata sabuwar rikicin da ta canye shi hamdok ɗin in kin tuna aka yi ta zanga-zanga aka yi ta mm. har sai hamdok ya sauka. to kasance da mu domin jin ci gaban wannan tattaunawar wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin washington dc akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku ji mu a tashar mu ta voa africa mita 200.5 bayan haka a da yaushe kuke so za ku zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin na gaba wato rahoto na musamman Le voy a limbe al chico, trouver que l'activité a repris son cours normal. Shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kenan kuma firaministan kasar Joseph Jengote yake jagorantar wani taro na sasanta rikicin 'yan awale a kasar jamhuriyar Kamaru. Wani kwashe sama da shekaru biyar ana ta ɗauki balaɗi tsakanin ɓangaren Ingilishi da ɓangaren Faransanci. Sirari masu ɗauke da bindigogi ne suke neman cewar a raba kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu domin ba su yarda da irin tafiyar da ake yi ba suna bukatan su kafa gwamnatin kasar ta ambazonia wannan al'amari ne gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ce ba za ta mika kai bori ya hau ba domin kasar kamaru guda ɗaya ce babu wata kasa wadda za ta tsoro a wannan ƙasar har yanzu haka dai sha'anin kasuwanci da karatun zamani na matasa baya gudana a wannan bangala domin yadda masu dauke da makaman suka ja daga suka ce ba za su yi. yadda a ci gaba da gudanar da waɗansu harkoki a wannan bangaren ba a gwamnatance wannan nesa na hira da masu ruwa da tsaki a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin su faɗa mana irin abubuwan da ya cancanta a ce an yi a kan wannan rikici da rikici ya cinyewa a ƙasar. abin da zan faɗa a madadina na kalifa mai ƙoƙari da zaman lafiya a duniya ga gabaki ɗaya da kuma yaƙi da ta'addanci eh, a nan ƙasan kamaru dai gwamnati allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni ɗaya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasan kamaru musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan boko haram nan da fitinan 'yan aware to kasan gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawa domin kaga gwamnati ba zai sai makami da kuɗin 'yan adam kuma ya je ya to shine mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya don zaman lafiyan nan shi ne don ba abin da za a same shi da karfi ko ka samu abu da kwace to nan abin ba karko amma aka samu a cikin zaman lafiya a cikin nutsuwa a cikin gaskiya to kowa zai ci daɗi. Matasa me za ka ce musu a daidai wannan lokaci? Yawa matasa kuma masu korafi a'a gwamnati bai ba mu aiki ba a'a gwamnati idan ce zai ɗauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa ai aikin ba yawa na gwamnati ma idan ce kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati ta gani ofishin ma kalilan ne kuma muna nan al'umman matasa dewa to waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati barayi ne dai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani kowa ya nemi tattalin arzikinsa alhaji ali mai faɗa a jini a rasa da jamhuriyar kamaru kuma ɗan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a ƙasar kamaru lalle ko taron da aka yi na da gwamnoni guda goma na ƙasar kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister wannan eh, sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani sa'in kuma ko shekara guda ana haɗa kawuna eh, gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci amma wannan taron ya zo da wani misalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato su ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana wato arewa mai nisa da kuma bangaren mai amfani da harshen ingilishi ana gani dai abin yayi kamari ne yanzu an kai da cewa sojoji da yawa suna bata rayukansu da kuma yin aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su wato aka yi kidnapping su kuma da ake tambaya eh, a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su. Alhaji Habibu Inuwa shi kan ba jiyau ba an da 'yan ta'adda suka riga da shi akan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana game da taron da aka je kasan ingilishi wanda gwamnati ta hada wanda za je na samu a yi zaman lafiya ka tambaye ni ya nake gani eskar za samu eh, galaba a wannan taron eh, to niyan ɗaya yana da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗatta wanda ma suka haɗa taron da za a gajeci 'yan ta'adda masu rike makamai da abin na da kyau amma tafiyan da suka yi nan na kiraye kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun ganin sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗa wato dai kamar dai 'yan sanda a shisa suka tafi waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan a sa mutane kamar 'yan sandan ciki in suna da labarai su zo su wa gwamnati gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya taron nan zai wuya a samu zaman lafiya dole sai an kira 'yan dajin nan wanda suke rike da makamai kwanaki can kaji abin da ya faru aka baza a gari cewa shi general marshal an kama shi an kashe shi aka nuna fotuna a shan foton wani foto ne na barazana ba shi ba ne kwana biyu uku ai ya fito ya magana ai ya faɗa ya ce duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi to kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau to wannan duk ba za samu zaman lafiya da shi an yi zama a kan tebur da 'yan gwamnati din da ɗan ta'addan din da 'yan siyasan din sannan a sasanta a nan ne za a samu zaman lafiya. Gwamnan jihar Arewa maso yammacin kasar jamhuriya kamar Musta Adoblele Afrik shi ma ya ce. Wannan zaman da za mu yi shi ne ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma matasan mu da dama suna cikin dazuzzuka ya kamata a yi wannan zaman domin yafe wa juna kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai cimma ruwa a kasar kamaru. yau bangaren ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da masu dauke da makamai da kuma hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru haka zalika shekaru goma sha hudu kenan ƙasar kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar arewa mai nisa inda kasar kamaru ta iyaka da kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar chadi da kuma kasar jamhuriyar nijar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kare kai na taekwondo inda ɗan Nijar da ya shahara a duniya a wannan wasannin saboda ya taɓa rike kambe na duniya na 'yan ajin kilogram 87 cewa da Isufu Alfaga ya taho na uku a ajin sama da 'yan kilogram 87 din a wata kwambala da ta waka na kasar Spain a garin nusia a Lisante wasannin na Open na taekwondo na nusia na kasar Spain na bana ya hada 'yan wasa sama da 'yan wasan taekwondo 1,400 da suka hito daga kasashe hamsin da hudu a ko'ina a duniya a yau ne za a sanin kungiyoyi guda biyu na farko da za su kai ga wasannin kusa da na karshe na kwambalar kwallon kafa na champions league na club club na kwallon kafa na turai inda chelsea ta kasar birtaniya na karbar ba kungiyar real madrid ta kasar spain a makon da ya gabata kungiyoyin biyu sun tashi biyu da nema a nasarar real madrid ta samu a hilin kwallon kenan ta na madrid sai wasa na biyu tsakanin napoli da milan a ce dukkan su na kasar italiya a makon da ya gabata napoli ce ta sha kashi a hannun milan a sai da ci ɗaya da nema a san siro stadium din milan a a gobe laraba kuwa idan allah ya kai mu inter milan ta italiya na karɓar bakuncin benfica lisbon ta portugal inter milan din ce ta gwabcewa benfica ta portugal a lisbon a portugal inda ta dankare ta da ci biyu da nema a makon jiya a wasannin na biyu a gobe laraba duka dai idan allah ya kai mu manchester city ta ingila ce ke kan ziyara bayern munich ta kasar jamus amma kun da ya gabata manchester city din ce ta yi raga-raga da bayern munich da ci uku da nema duk da haka yan wasan na bayern munich sun ce ba su da katsau sai inda masu ya kare a ranar gobe laraba a ɗaya hannu ko kusan cewa duniya na ci gaba da juyayen mutuwar dan wasan kwallon kafa nizar isawi dan kasar tunisia wanda ya bankawa kansa wuta kuma ya kone kurmus dan wasan ya yi haka ne bayan da 'yan sanda suka zarge shi da ta'addanci biyo bayan kan karar wani mai sayar da banana da ya yi da cewa ya yi karin kudin kilogram guda na banana a kudin da suka kai euro uku sabanin abin da gwamnatin ya kayyade a ofishin 'yan sanda a ranar juma'a da ta gabata ne aka yi zana-zana zana'izar dan wasan amma sai da aka yi dauki ba daɗi tsakanin 'yan sanda da 'yan uwa da abokanan arzikinsa da suka rake shi a gidansa na karshe waɗanda suka ce sun rance sai sun kwato masa haƙƙinsa sai da 'yan sandar suka yi amfani da hayaƙi mai sawar kwalla domin tarwatsa mutane a wurin sana'izar dan wasan da ke da shekaru 35 da haihuwa na zama ne ba kulob ba aiki bayan ya share shekaru masu yawa yana bugawa kulob kulob da dama na kwallon kafa na matsayi babba da ma na kankanan rukunna a kasar tunisia haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa da muryar amurka daga birnin kwanne a jagoriyar nijar to yanzu kuma sai takaitattun labarai To Amina a takaice a yau talata babban birnin Sudan ya jure barin wutar da ake yi tsawon kwanaki hudu duk da alkawarin da bangarorin soja da na RSF suka yi na mutunta alkawarin tsagaita wuta na sa'o'i 24. likitoci a sudan sun ce fadar ta tilastawa asibitoci da dama daina aiki mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin ta ce cikin kwanaki masu zuwa majalisar za ta gudanar da taro domin tattauna yiwuwar amincewa da taliban a afghanistan tare da jaddada buƙatar da ke akwai na ganawa da hukumomin masu tsatsauran ra'ayi waɗannan kalamai na amina muhammad suna zuwa ne yayin da shugaban taliban a hunzada ya sake jaddada matsayarsa a yau talata domin cimma manufarsa ta addini da sauya ɗabi'un al'ummar afghanistan ta hanyar tabbatar da amfani da dokokin musulunci wato dokokin shari'ar musulunci da karfin tsiya. rasha ta ce a yau talata shugaba vladimir putin ya ziyarci yankunan ukraine da suka hada da kherson da luhansk inda ya samu rahotanni daga kwamandojin soji fadar kremlin fitar da ta fitar da wani bidiyo inda putin yake faɗawa wa kwamandojin nasa cewa yana da mahimmanci ya ji ra'ayoyinsu kuma su samu musayar bayanai ministocin wajen kwasashe bakwai na g7 sun yi alwade da yakin rasha a ukraine sannan sun bayyana bukatar da ke akwai na samun zama da china domin tattauna batun kalubalolin da suka addabi duniya yayin da suka kammala ganawarsu yau talata a japan yayin da suka ayyana mahimmancin aiki tare da China a game da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi da tsaron lafiyar duniya. Ministocin sun bayyana damuwa a sakamakon taro na haɗin gwiwa a game da ayyukan China a gabashin da kudancin teku da kuma matsayarta akan Taiwan. masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai ko gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa aisha ma'azu da dadi balawe da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau mr andrade williams ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya.